A ranar goma sha biyar ga watan Yulin bara ne babbar kotun Kano ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Amina Adamu Aliyu ta tabbatar da matakin gwamnatin Kano na rushe masarautu guda biyar na jihar Kano da kuma sauke dukkanin sarakunan su daga karaga. Sai dai sarkin Kano Aminu Ado Bayero da wasu daga cikin sarakunan da aka sauke sun tafi kotun ɗaukaka ƙara da ke Abuja kuma a yau Juma'a ne kotun ta yanke hukunci akan ƙorafin nasu. A hukuncin su alkalan kotun bisa jagorancin mai shari'a Muhammad Mustapha sun rushe dukkanin abubuwan da babbar kotun Kano ta zartar. Suna masu cewa kotun bata baiwa sarki Aminu Ado Bayero dama ya kare kansa ba gabanin yanke hukunci. A don haka sai alkalan kotun ɗaukaka ƙarar ta Abuja suka umarci babban jojin Kano ya miƙa wannan batu gaban sabon alkali domin sake sabuwar shari'a akan wannan batu. muna cike da yi wa Allah godiya da farin ciki da wannan nasara da muka samu. A hukunci ne da kotun jiha ta yi under justice Amina wanda mu muka ɗaukaka ƙara a kansa kuma muke ganin cewar dama yana cike da rashin adalci da kuma rashin bamu dama ta kare kanmu ba ita kanta ka'idar shari'a ma muna gani ba a bita ba saboda haka muka ɗaukaka ƙara kuma yau kotu papil ta rushe duk abin da justice amina ta yi wani hukunci kusan gado hudu da ta dora court of appeal yau sun rusa shi sun tabbatar da cewar duk abin da muka yi da'awa a kai an karba na cewar ba a yi shi bisa ka'ida ba Alhaji Musaddiq Wada Waziri kenan guda cikin makusantan mai martaba sarkin Kano Aminu Ado Bayero. sai dai ɗan buran ɗin Kano Alhaji Manus Sanusi na ɓangaren sarkin Kano Muhammadu Sanusi ya ce ba a zo gabar da za su yi magana ba tukunna hannu guda kuma kotun ɗaukaka ƙarar ta abuja ta soke hukuncin da babbar kotun tarayya ta kano ta yi a kan wannan batu bayan da alhaji aminu babba ɗan agundi ya gabatar da ƙara alƙalan kotun ɗaukaka ƙarar sun ce kotun ta tarayya ba ta da hurumi a kan shari'ar da ta shafi sarautu farfesa nasiru adamu aliyu san na cewa ita kotu appeal ta ce ainihin shirar a zahirinta harkar sarauta ce ba maganar takar gidan adam ba kado sashi na 241 na tsarin mulkin najeriya a na 1999 kuma sashi na 233 na daya sashi na 241 ya ba wa duk wanda ke da ah, hakki damar ya ɗauka ƙara daga kotu a kotu da yake rata mafilke na biyu sashi na 233 kuma ya ba wa kotun koli hurumin sauraron apil da ya taso daga court of appeal zuwa supreme court aka to yana da iko da ya ɗauka ƙara a zancen magana bai wuce ba kenan na ɗaya bangaren kuma shi kuma akwai bangaren aminu ado bayero sarki aminu ado bayero inda ya kai kara shi kuma kan cewa ita a kes inda ke babbatar kotu gaban jasus amina cewa ba a masa adalci ba domin a lokacin da lauyoyin suka nemi su fita ma'ana sun daina wakiltarsa a matsayin lauyoyinsa sai kotu ta ce ita ba zama su fita suka fita kuma kotu sai ta ci gaba da sauraron kara har ta hukunci yanzu dai fiye da watanni goma kenan sarakuna biyu ne ke ci gaba da ikirarin mallakar masarautar kano yayin da alhaji aminu ado bayero ke gudanar da harkokin fada a fadar sarki ta nasarawa shi kuwa muhammadu sanusi na biyu na yin nasa harkokin ne a fadar sarkin kano ta cikin gari mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria